Jama'a masu mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawarmu da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. A ci gaban shirin na tambayi sarkin noma ko zai gaya mana tun yaushe ya fara noma kuma me mahwarin haɗuwar shi da aikin gona. To wato Allah da ikon siyasa na tashi da rayuwa ta ina son noma domin ni mutumin karkara ne na tashi a ƙauyen kiga cikin alayyar local government cikin jihar kebbi najeriya sannan kuma na tarar da mahaifina babban sana'a shi da ya sa gaba ne aikin gona saboda haka na zama wurare daban-daban inda duk inda na zauna ina tare da gona wanda nake zuwa zagaya kuma ina aje dabbobi wurin ina kiwo na zama benin city ina da gona wannan lokacin da nake benin city kamar shekaru 25 baya da suka gabata daga 1984 zuwa 87 ina da gona a benin city wanda yake ina noma masara ina ɗebo ta daga can kudu ina turo ta arewa ana sayar da ita Yaya aka yi ka samu kanka a Benin City a waɗannan shekaru a wannan eh, lokaci? Na ƙare makarantar secondary school 1984. to amma kafin in kare makaranta na kan je Benin City saboda akwai yayana da muke uwa ɗaya uba ɗaya yana sana'a a can so ko hutu aka ba mu na kan je wurin shi in zama hmm. So daga nan kaɗan kaɗan eh, na fara kasuwanci na sayar da takin zamani ina sayan takin zamani daga Benin City ina kai shi ganin mango a jihar eh, Plateau a Najeriya. lokacin da nake kai wannan taki abinda ake sayar da buhun taki bai shiga naira biyar ba a mango kuma daga wajen ne na shiga harakan gona ga dangaren wanda nake sayan masara daga mango buhun ta bai wuce murtala guda ba ina kai ta lagos ina sayarwa baya da ina sayan wannan masara a mango na dawo na yi sana'a masara a dandume eh, a cikin jihar katsina na yi a funtuwa na yi a bakori shene faskari da yankara amma inda nake zaune a yankara nake zaune gidan alhaji lawali yankara idan na je na ci kasuwan faskari in dawo yankara in kwana in na ci kasuwan sheme in dawo yankara in kwana in na je dan ma ina dawa yankara in kwana sannan ina tafe da in sai masara in kai ta lagos in na dawo daga lagos in koma benin city in sai takin zamani in lora in kai mangu in sayar musu wani lokaci na kan kai kamar turilla goma na takin zamani a mangu idan na kai akwai su alhaji ahmadu zaki mangu da wata hajiya hadiza so su su ne diloli na idan na sayar musu su kuma ina karar da sun tara mini masara sai in ɗauki masarar na in wuce da ta lagos mm. so idan na je lagos lokacin da nake dawa sun sayar da taki sun sake tara mini wata masara wani lokaci suna ban masara ta wuce kuɗin takin da nake bin su wani lokaci kuma ina bar musu wani kuɗi kafin in je in dawo sun sake tara mini masara so suna iya su bi ni bashi ni ma ana yan bi su bashi yawa sarkin noma daga wancan lokaci da ka fara noma ya zuwa wannan eh. lokaci da muke ciki me ya bambanta a harkar noma to a gaskiya wancan lokaci da na fara noma wannan lokaci eh, manomi baya shan wahala wajen samun takin zamani domin kuwa a wannan lokaci eh, kamfanin taki da yake a nafcon a fatakot suna eh, yin taki kowane lokaci kuma na san lokacin da gwamnonin jihohi suke da representative nasu suna zuwa fatakot suna karban takin zamani a nafcon kowane lokaci za ki ga cewa ga jiha akwai isasshen takin zamani to amma gaskiya yanzu akan samu karancin taki kuma sannan ga bambancin farashi ya yi sama ba kowane manomi ne zai iya sayan takin zamani ya sa a gona shi ba ko da akwai shi a ƙasa yanzu kaɗan daga cikin gwamnoni ke ga gwamnoni suna iya ba da tallafi ga takin zamani waɗansu jihohi ma suna iya barin shi bai shige naira dubu ba na sani kamar cewa irin gwamnatin jihar zamfara gwamna yana ba da tallafin daki yakan sayar da shi naira dubu kacal a kowane buhu a manoma to amma in ba irin can ba duk yawanci galibin eh, wurare sake da gaskiya farashin ya yi yawa sannan kuma wannan da ake samun irin wannan tallafin ba zai wadatar da jama'a ba saboda kisan abu ne wanda kowa yana da bukata da shi don haka mm. su kansu gwamnoni ba za su iya kawo yawan wanda da bukatun jama'a don su sai su yi amfani shi a aikin ba amma hmm. yanzu wannan shi ne ya rage ma aikin gona karfi idan ba haka ba gaskiya in ana samun isasshen taki akwai mutane da yawa wanda suke suna da niyyar yin aikin gona to amma galibin su gaskiya ba su iya samun takin zamanin da zai sa har su samu amfanin gonansu kuma su mai da yawan kudaden da suka kashe Sarkin noman jihar Kebbi kenan Alhaji muhammad Hakimi Jiga wanda a makon gobe idan Allah ya gwada mana zai yi bayanin wasu dabarun samun taki da yake amfani da shi a gonakin shi. Yanzu a madadin sarkin noma da wadda ta hada mana sauti Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.